بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد أنقوى وإن سكي سورا رمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لنكي مغانا كو ينزو لنكي مغانا منا a 21 ne ga watan rabi'in al'awwal hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan 11 shekara 2012 2020 inda muke gabatar da darasi na ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alun wa jawabun wannan ita ce halka ta talatin da shida a cikin abin da muke gabatarwa a wannan littafi a ɗazu da safi mun gabatar da karatu mai takin mahama tsalin lailu biyar da dare tsawo mun riga mun sani cewa amirul fasidi na dole gari sai ya waye shekara bakwai da ta wuce na faɗa wa mutane ta wannan mutumin ɗan shi'a ne to sai ga shi Allah maɗaukakin sarki yana barrantar da mu ya kubutar da mu akan abin da muka faɗa tare da renin hankali da wasu suka ci soma mutane addini da kowa ke yi a tsammanin ka kana yi ne nan gaskiya kake Da lokacin da ya bayyana gare ka cewa nan inda kake gaskiyar da ke tare da ɓangaren kaso ashirin da biyar ne wani bangare nan ne kaso saba'in da biyar gaskiya take me za ka zauna inda gaskiya saba'in da biyar ashirin da biyar take ga inda gaskiya take kaso saba'in da biyar wallahi ko musulunci yau da zan mai wannan fahimtar in mai kiristanci wannan fahimtar cewa kaso saba'in da biyar cikin ɗari yana kiristanci gaskiyar ashirin da biyar suke cikin musulunci babin da zai sa zauna a musulunci ficewa zan yi gaba sau da wanda suke ta kokarin sai sun bashi kariya duk da ya faɗi wannan maganar ai ba ɗan shi'a ba ne to suna ɓata ma kansu lokaci ne wannan shi ne yawa a za mu ci gaba da yin bayani kuma alhamdulillah ya faɗe ta akan gaba mutane su gaba da sauraron mu wajen za su dinga fahimtar wa'annan aƙidu na shi'anci da shi ya zo yake faɗa cewa ai sun fi ahalin sunna gaskiya to za ku ji irin gaskiyar yauwa ya ji ya karɓo kwangila ne a yana ganin cewa kamar za ta ciwo kuma ƙaryar ka ta sha ƙarya ma dama muna da rai duk wani matsiyaci da ya taso wa sunnar annabi yake ganin isasshe ne shi ya isa to yi jira mu Wala za mu gaba da gaba da shi waccan maganar da kake faɗa kake cewa ko ɗan wace mata ne kai yanzu kai za mu faɗa maka ko ɗan wace mata ne kai yauwa wannan shi ne malam ya faɗa ya ce wai na al'ayati suna fassara ayoyi allati ta amuru bi ibadatin lahi wahdahu wata take umarni cewa a bauta ma Allah shi shi kaɗai wasinabit tagut da kuma nisantar tagut bi wilayati a'immatihim wal bara'a min a'da'ihim da cewa ana nufin jibintar yadda da shugabancin na Ali da kuma fito na fito da makiyansu sai malin ce iftara ala abi abdullahi rahimahullahu annahu kala ko iftaru sun kirkiri ƙarya kan abi abdullahi malin ce wa shahu sarki ya tabbata gare shi a ci ya faɗi wannan wacce magana suka faɗa a kan shi da maganar da suka faɗa cewa ma ba aka Allahu nabiyan kaddun Allah bai taɓa aiko wani annabi ba da dai illa fati bi wulayatina da yadda da shugabancinmu wal bara'a min aduwina da kuma fito na fito da makiyanmu idan in shi'a suna maganan alwilaya abin da suke nufi shine ka yadda da naɗin mutane guda goma sha biyu bayan annabi cewa su za su yi shugabanci amma sahabbai suka zo suka kwace wa ala ra'asihim wajen kwacen nan shine sirrina abubakar sannan sai kuma umar sai usman yace wa zalika qaulullahi wa zalika qaulullahi fi kitabihi wannan shine fadin Allah a cikin alqur'ani Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan mun aiko manzo cikin kowace al'umma da ya zo yana ce masa an ibudullah ku bauta ma Allah wajtani buttagut ku nisanci san tagutu wa minhum man hadallahu a cikin mutanen akwai wanda Allah ya shiryar da su wa minhum man haqqat alaihi dalala a cikin su akwai wanda wato a bata ta tabbata ainihin wato a kansa to shine tun cikin suratul a suratul nahl ne wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalala فسيروا في الأرض الله يتي فانظروا كيف كان أقبة المكذب شيسا الله يتي إن تحرس على هداهم فإن الله لا يحري من يدل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت الله يتي بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين shi yasa Allah ya ce inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun sai ce wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwa annahum fid dunya hasana wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun har zuwa ƙarshen ainihin wato aya to shine sai suka ce bi takdibihim ala muhammadin da ƙaryata wadda suka ma iyalan gidan annabi muhammad wannan shine فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله akwai wanda bata ta tabbata a shi saboda karyata wanda suka yi wa iyalan gidan annabi Muhammad wannan ya zo cikin tafsirul ayyashi wal lafzu lahu suratul nahl da kuma tafsirus safi kaga ga tafsirin nan inda suka kawo shi har yanzu babu dan da ya isa in muka faɗi magana muka ce ga ta a littafin ku da shafi ka zo ka ce ai karya ne kai ka duba baka gani ba sai sa maganar da ya faɗa ce maktabarsa shi duk littattafan sunna ne suka fi a shi a 'yan tsirarru ne bambancin mu da kai mu muna da alaka da littattafan mu na sunna sannan muna da alaka da littattafan shi a nan ga tafsirin nan dan mai gani ya gana tafsirin safi haka ma shi ma wannan tafsirul ayashi din duk akwai shi wannan shine abin da yake ainihin wato sabiti tabbatacce to don haka wannan shine abin da suka faɗa sannan waftaru suka kirkiri ƙarya su ‘yan shi'a ala abi abdullahi rahimahullahu annahu qala wa hashahu wai Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn ku duba yanda mutanen nan suke wasa da Qur'ani fa Allah ya ce kakku riki abun bauta guda biyu inna ma huwa ilahun wahidun abun bauta da ya kamata ku bauta ƙwaya ɗaya ne shi yasa yace fa iyaya farhabu gare ni kaɗai za ku ji tsoro in ji Allah shi yasa yace wa lahu ma fi samawati wal ardi wa lahu ad-din wasiba afa ghayra Allah tattabu yace musu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi tad'un thumma idza kashafa ad-durra ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun har Allah ya ce musu liyafuru bima Fata fatamatta'u fa sawfa ta'lamu to sai suka fassara cewa wai wannan faɗin Allah fa wa qala Allah la tattakhidhu ilahin isnayn innama huwa ilahun wahid Allah ya ce kakku riki abin bota su zama guda biyu abin bota ƙwaya ɗaya ne sai suka ce wai ya ani bi zalika abinda Allah ke nufi da wannan wala tattakhidhu ne, kada ku riki imamai guda biyu mana kar ku riki Abubakar da Umar inna ma huwa imamun wahid imami ɗaya ne shine sayyidina Ali ku kalla fa yanda mutanen nan suke wasa da Qur'ani amma tare da haka wannan zindikin wannan mulhidin yazo yake cewa wai abin da ke cikin irin wannan kwatariyar da ke littattafan shi'a wai kaso saba'in da biyar kuma wai nan gaskiya kake saboda ya ji ya karɓo kwangila yana so su yaki ta idan muna nan kyar muna kallon kowane matsiyaci yawa kifi na ganin ka mai jakoma yawa muna nan muna kallon ka ko bai karanta wannan maganganun bane ko bai san da su bane wallahu a'lam wannan maganan ya zo cikin tafsirul ayyashi a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku a hadisi na talatin da shida suratun nahali da kuma tafsirus saqalain wanda sun kawo wannan cewa haka yake sai sai maka wancan wa qalallahu Allah ya ce la tattakhidhu ilahin ithnain kada ku riƙe abun bauta guda biyu sai sai maka wannan tafsiri na zahiri ne inna ma huwa ilahun wahidun wanda mun san cewa da ake nufi da inna ma huwa ilahun wahidun abin bauta kwaya ɗaya ne ana maganar abin da ya shafi wato Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi ta maimaita wannan a cikin alkur'ani a gurare da yawa ba gurare ainihin wato ɗaya ba Allah maɗaukakin sarki ya ta maimaita wannan irin su wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim hadha balagun linnasi nas wal yunzaru bi wal ya'lamu anna ma huwa ilahun wahidun wal yadhakkara alba? albab haka haka Allah maɗaukakin sarki ya ta maimaitawa a cikin alkur'ani amma mutanen nan sai suka zo suka ce wai Allah ya ce la tattakhidhu ilahayn ne kakkuri ta abun bauta guda biyu shine ana nufin imamai ne imamai guda biyu inna ma huwa ilahun wahidun ana nufin cewa wai abun bauta kwaya daya shine ainihin wato sayyidina ali shi ake nufi wannan raina addini ne wannan kuma jirkita addinin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu wata'ala ne ai ina ganin da nawa da naka zai zama ɗaya ka mu gani karka damu a tambaya ina ganin ka duba tambaya daga ta goma sha shida ne tambaya ta goma sha shida ne nawa yana da ɗan bambancin shafi da naka kaɗan da shi na ƙwaƙalin lahu la tattafi zu ilahin wannan shafi inna ma huwa ilahun wahidun iyayen farhamu da haka zamu ga cewa Allah maɗaukakin sarki yayi ta maimaita wannan a cikin Alƙur'ani a gurare da yawa kamar ya ce wala ta taqulu thalatha intahu khairul lakum sai ce inna ma huwa ilahun wahid ka ce kawai imami ƙwaya ɗaya ne a nan wajen zuwa ka zo ka ci imami ƙwaya ɗaya ne a nan wajen wannan raina hankalin mutane ne maganar da Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu thalatha wa ma min ilahin wa ma min illa ilahun wahidu ba za ka ce to ai ba wani abun bauta ba sai imami waya daya saboda haka haka Allah subhanahu wata'ala da yace kul ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne yafi girman shaida a duniya idan duk duniya ta yi shiru ba ta da amsa Allah sai ce kulillah shahidun baini wa bainakum Allah ne shi ke shaida tsakanin ni da ya aiko a matsayin ɗan sako da ku da kuka ce karya ne wa uhiya ilayya hadha alquran amma wahayin wannan alqur'ani li unzirakum bihi dan in muku gargadi da shi wa man balaga da duk wanda alqur'anin zai kai masa Allah yace a innakum latashhaduna annama allaha alihatan ukra kuna shaida cewa tare da Allah akwai wanda ya cancanta abota masa Allah ya ce wa annabi kulla ashhadu kace ni ba zan ba da shaida ba kul inna ma huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushrikun to wannan abinda Allah yake cewa a innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra shine Allah yake cewa to la tattakhidhu ilahayn ithnayn inna ma huwa ilahun wahid sai saka sai ilahayn ithnayn imami guda biyu ake nufi kuma zai su koma ana nufin abubakar da umar ne ka kurike su imamai inna ma huwa ilahun wahid ana nufin imami abun bauta ne ainihin wato kwaya daya shine ainihin wato sai da na ali haka suke ainihin wato faɗa da makamantansu sannan Allah subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa wanda wannan ayin tara cikin na hali ne kafin wannan sai da ya faɗa yace kum ilahun wahidu abun bautar ku abun bauta ne fa amma fallazina ladina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun sannan yazo ya faɗa ainihin wato wannan ayar sannan Allah ya ce kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama huwa ilahukum ku annama ilahukum ilahu wahid abun bautar ku abun bauta kwaya ɗaya ne sannan haka Allah ya ƙara faɗa a suratul anbiya yace kul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fa hal antum muslimuna sannan haka Allah subhanahu ta'ala ya ƙara faɗa a suratul hajji yace wa likulli ummatin ja'alna man sakan ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سيتي فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين sannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ƙara faɗa a suratul an kabuti, wala fi jabilu a halli kitabi illa billati hiya a hasanu, illa lalazi na bala momin wa ƙulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum وإلهنا وإلهكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون sannan haka Allah ya faɗa a suratul fussilat ya ƙara cewa qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa waylun lil to tare da haka wannan zindiqin wannan mulhidin yazo yana cewa irin wannan fassarar da ke cikin littattafan shi a wai tare da haka wai kaso saba'in da biyar cikin ɗari kuma gaskiya na wajen shi kenan in za ka iya kwatar wannan abin sai ka zo ka kwace shi ka gani sannan wa yufassiruna al-ayati alwari da suna fassara ayoyin da suka zo fil kuffar wal munafiqina a cikin kafirai da munafiqai bi akabir sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manyan sahabban annabi da ku ga dukkan da za su ɗauko munafukai za ku ga cewa sahabbai za su ɗauko su tura cikin munafukai tare da cewa sahabi daban munafiki daban ba abin da ya haɗa zama munafiki da sahabi bal ma hasali wannan aqidar da kuke kai ta zagin annabi da sahabbai aqida ce ta munafikan dan farko dama wanda suka fara zagin sahabban annabi a Madina munafikan ne su suka fara ce musu wawaye ai su suka fara cewa la in raja ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal azab ko shakka babu wanda ko ganshi yana da wannan aqidan to aqidar kakanninsa ne wa'ancan munafikan kuma yazo shi gashi duk sifa ta munafikai ta dabbako akan shi amma kuma yana jifin wani da munafinci wa man yasu isman ni aw khati'atan thumma yarmi bihi bari'an faqali kamala buhtanan wa isman mubina to naka iftaro sun kirkiri ƙarya ala abi abdullahi rahimahullahu annahu qala wa shahu tsarki ya tabbata Rabi abdullahi ya faɗi wannan fi qaulillahi ta'ala a cikin faɗin Allah ta'ala cewa qala allazina kafaru kafirai sun ce rabbana ya ubangijinmu arinal ladaini ka nuna mana wa'annan da adallana suka batar da mu min aljinni wal insi cikin aljanu da mutane na ja'aluhuma musanya su ta hata a ƙadamin a ƙarƙashin ƙafafunmu mu ta tattaka su liyakuna min al ne dan su kasance daga cikin kaskantattun mutane ku duba ku gani wannan ayan tana cikin suratul fussila amma ku duba ku gani yadda mutanen nan suke wasa da ayan qur'ani to gashi nan qala allamatuhum al-majlisi ce, babban malamin su Muhammad al-Bakir al-Majlisi a littafin Samir'atul Uqul a mujalladi na ashirin huma sun makala sannan sai ce wa kana shaytanun wa kana fulanun shaytanan dama wani lokaci haka za ga suna faɗa fulanun fulanun tun kuma da Hausa ne wani lokaci sai sai awwalu da sani da salisu haka suke faɗa awwalu da sani da salisu haka inda larabci ne fulanun wa fulanun wa fulanun haka suke faɗa to shine yake cewa a ah, huma sun makala. su sanan ya yace wa kana fulanu shaytanan qala allama tuhumul majlisi majalisi ya faɗa cikin littafin samir atul uqul a mujalladi na 26 a shafi na ta cimmata kitabir rauda anan fada a hadisi na 523 kitabir rauda wanda kafi yana da usulu da alfuru da rauda to rauda a ƙarshen a nan shi sun yi faɗi wannan magana me yake faɗa sai ya ce huma ai abubakarin wa umar harinar lazaini a dallana ka runa mana wa'annan wa'anda suka fatar da mu batattun da har yanzu mutanen nan annabi yana kabari amma bai sha ba daga taɓa mutuncinsa annabi ya rayu tsawon rayuwarsa ya zauna da mutanen banza har a rayuwarsa ta barzaku Allah bai kubutar da shi daga mu'amala da mutanen banza ba sai da Allah ya bari aka zo aka manna masa su shine arinal lazaini Allah ka nuna mana wa'annan da adallana suka batar da mu min aljin wal insi aljanu da mutane ta tahta aqdamina yakuna min al-asfali wanda in ka lura da siyakin ayar kafin wannan kwata-kwata tana maganan kafire ne don ku gane cewa sun riga sun yi hukuncin kafirci ga sahabban annabi kuma lamba ta ɗaya shi yasa kullum muke faɗa muke cewa wanda bai yarda da musuluncin sahabbai ba kuma kai ka ce sai an yarda da naka who are you kai waye Allah madaukakin sarki ya faɗa ne yace wa qala allazina kafaru kafirai ne suka ce la tasma'u li hadha alquran wa la fihi la'allakum tadlibun shi yasa Allah ya ce falanuziqanna allazina kafaru azaban shadida wala najziyannahum aswa allazi kanu ya'malu to da ya gama sai ce zalika daɗin a'da'illahi na lahum fiha darul za jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadu sai ce wa qala na kafaru to a lokacin ne kafare za su ce rabbana arina a adallana ka nuna mana ba wai ana nufin mutane guda biyu ba wanda duk suka batar da mu'minal jinni wal insi wanda suke cikin jinsin aljanu ko suke cikin jinsin mutane wanda suka ba da gudunma wajen ɓacewar na na ja'aluhuma ta hata a ƙadamina li kuna min al-asfali to sai suka ɗabbaka wannan sai yace wal muradu bi fulani umar ai aljinnul madhkuru fil aya umar ku duba dan Allah yadda ake wasa da Qur'ani wai nan wajen jinsi fa na aljanu ga baki daya aljin wai ana nufin umar ne al'ushi tare da haka wannan mulhidin wannan zindikin wayannan mutanen suna mu qur'ani irin wannan fassara duk tafsirin ahli suna, ba za ka taɓa ganin irin wannan fassara da irin wannan wasa da qur'anin ba amma kuma yace wai nan gaskiya take kaso biyar. wai umar wa inna ma summiya bihi li'annahu kana shaytan an kira shi da wannan ne domin shi ma shaytan ne imma li'annahu kana shirku shaytan ko dai yi musharaka da shedan ne likaunihi da zinan saboda kasancewar sa zina ne ko likaunihi da zina ko kasancewar sa zina aw annahu kana fil makr wal khali'ati ka shaytan ko kuma saboda Umar a wajen makirci da ha'inci kamar shedan ne shi ma wannan din yanzu ai akwai ujiyan da muke da shi na ɗaliban shi sun ce ya fi abubakar da umar ɗan wannan mulhidin wannan zindikin shi amirul fasidina akwai wasu daga cikin ɗaliban shi da sun ce ma fa abubakar da umar din daraja so dubu ma ba ma sau ɗaya ba so dubu ya fi su daraja sannan dan munafanci ka fito sai kuma ka kira abubakar sai ka ce radiyallahu ta'ala anhu umar radiyallahu ta'ala anhu mun san wannan tattakiya ce kuma a jira in Allah ya yi mana tsawon rai nan gaba ba dai kun ji ya fara wannan magana ba to sai kaga ya fito yana sulfa ma abubakar da umar zagi kuma yawa dan in bai fito yayi haka ba ai kwangilar ba za ta karbo ba yawa inda ya fito din kwangilar ba za ta karɓo ba sannan wa alal akhiri akan na ƙarshe ya akasu ake ɗaukan akasin da an yi kunan muradu bi fulanin abinda ake yin da fulanin ababakar shine abubakar da aka suka fassara min aljinni wal insi da umar shine aljin al insi shine abubakar haka suka fassara wanda kalmar aljinnu wal insu qur'ani ba inda ta zo inda ta zo tana daukar ma'anan jinsin dan adam ne mutum da kuma ainihin wato aljinu da haka wannan haka ya zo sannan waftaro suka kirkiri karya ala an abi basir an abi abdullahi fi qawlihi wa la tattabi'u kada ku bi khutuwati shaytan qala sai yace wilayatu sani wal awwal shugabancin abubakar da umar sune wala la tattabi'u khutuwati shaytan tare da haka kuma ka sai na aliyabe su duk jihadin da aka yi a zamanin abubakar da yakan ridda da mata da aka ɗauko aka bashi daga cikin banu hanifa ta haifi muhammadu hanafiya duka sai da na ali yana sane da abubakar da umar shaidanu ne kuma ga allah ya ce wala tattabi uku tuwa ta shaidan amma ya bi su aka yi jihadi haka wa'annan mutanen su ya bi su aka yi jihadi kuma ya haifi 'ya'ya ya zo ya sa sunan shaidanu ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman haka suke shi sa wancan ɗazu da yake faɗa cewa sai na ali ya kowa daraja lokacin da na ce in an kawo maka yanzu a littattafan shi a ba sai na ali ya fi maganan ba an ce a can ka ba inda bai cikin gaskiya ta jama to an kawo daga can ba sai ce ƙarya ne ko an kawo duk inda aka ganta ƙarya ne <laughs> kamar yadda kamar yadda suka ce wai duk maganar ashabatu kulluhum udul duk inda ka ganta kuɗi aka ba mutane suka yi ta sai ga shi su sha abdullahi sun yi ta su sha usmanu sun yi hadda babansa shi ma wannan magana a littafin shi ba mu san yadda aka yi ba shi ma banu umayya suka tsallako aka zo aka ba baban shi kuɗi ya rubuta wannan a littafin shi in ka san abin da kake faɗa ba ka san kai kuma me za a faɗa maka ba wannan ya zo cikin tafsirul ayyashi a suratul baqara sannan a waftarau suka kirkiri ƙarya ala abi jafar rahimahullahu annahu qala wa hashahu sarki ya tabbata gare shi ya faɗa haka fi qaulin lahi ta'ala yu'minuna bil jibti wa tagut suna imani da jibti da tagut sai yace fulanun wa fulan wannan ya zo cikin basairud darajatul kubra babu fihi ma'arifati a immatul huda min a immatul dalal wa annahum al wa at-taghut abubakar da umar sune al-jibt sune taghut sune al-fawahish wannan ya zo cikin tafsirul ayyashi da kuma bisharatul mustafa li shi'atul murtada a wanda da kuma wannan li jafar muhammad bin abul qasim at-tabari sannan wannan ya ce at-tabari to ɗabari akwai kuma dama wanda yake ɗan shi'a shekara ɗaya suka rasu tare da al'imamu ibn jarir tsabari mai tafsiri ta kan ɗan shi'a ya ce maka ɗabari ya ce ka tambaye shi wanne akwai ɗabari na sunna akwai ɗabari na shi'a kuma nasu sana shekara ɗaya suka mutu aka wancan ɗan shi'a sai ya littafi sai a jingina ma dan sunna an baka sani ma sai a ce maka ɗabari ya ce a zo a ta maka hujja da littattafan ɗan shi'a baka sani mana sai kana tsammanin ɗabari na ku na sunna ne bayan ba na sunna ba ne wannan yana ciki to qala shaykhuhum al-majlis ce wal muradu bi fulan wa su ne abubakar wa umar haka suke fassara al-qur'ani yu'minuna bil jibt wa tawud al-jibt su ce abubakar at-tawud shine umar wannan gashi nan cikin biharun anwar babun annahum anwarul lahi wa ta'awil ayatin nur fihim alaihim assalam babun da ke magana cewa su a yin masu ne hasken Allah da kuma fassara ayoyin haske alaihim wannan shi ne to gobe za ka ji maganin iddatar shuhuri sai ya ce maka to inna iddatar shuhuri inda lahi na ashara shaharar fi kitabin lahi to za ka ji wata fassara kuma da baka taɓa ji ba kuma wannan din yana littattafan shi'a sai ya ce maka su imaman nan guda goma sha biyu su ne isna ashara shaharar fi kitabin lahi wata guda goma sha biyu a cikin littafin Allah za ka ji gobe sau da haka wannan aƙida fasida da ta shigo cikin addinin musulunci Allah ya tsare mu da ita kuma duk wanda yake da goyon baya a hannun a cikin yaduwar ta a boye ko a bayyane in zai shiru a idanun Allah Allah ka shirye shi in ba zai shiru ba to Allah ka yi mana maganin sa yawa shi kuma wannan muna nan muna jiran sa yawa karshen tuka tuka tik sai mun gani yawa saboda haka abinda na faɗa zo da safe ba ƙara sa ne ba abinda na kewa mutane na barka da safiya a jira zan ci gaba da kankaro abubuwa ina wurguwa mutane Allah ya sa mu dace wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh